Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma keri. kasar kasashen faransa da jamus sun yi allah wadai da kashe dan jaridar saudi arabia nan kamal kashogi a cikin ofishin jakadancin saudiyar a istanbul minista harkokin wajen faransa jean yves le ya kira a ji asabar a kan gudanar da sahihi kuma cikakken bincike domin gano takamammen waɗanda suka kashe kashogi ledrini ya kuma ce waɗanda aka same su da laifin aikata wannan ɗanyen aikin a hukunta su bisa ga laifin da suka aikata shugaban jamus angela merkel da ministan harkokin wajen tahiko mas sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa sun yi allah wadai da wannan kisa daga kausar lafazi sun ci gaba da cewa suna sa ran saudi arabia za ta tabbatar da gaskiya wurin bada cikakken bayani akan mutuwar kashogi kana suka ce bayanai da aka fitar akan wannan batu ba su isa ba Makel ta ce babu wani bayani mai gamsarwa da aka bayar kuma ya kamata a yi musu cikakken bayani jami'an najeriya sun tabbatar a jiya asabar cewa an kashe mutane 55 a cikin wata gama tsakanin matasan krista da musulmi a arewacin najeriya tashin hankalin na ranar alhamis ya barke ne biyu bayan wata jayayya tsakanin matasan krista da na musulmin a wata kasuwa a jihar kaduna da ke tsakiyar arewacin najeriya a cewar mazauna yankin suna faɗa manema labarai a cikin wata sanarwa daga ofishin shugaban kasa mai magana da yawun shugaba muhammadu buhari ya ce shugaban ya yi allah wadahi da wannan tashin hankalin na kasuwar magani a kaduna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 55 kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna ahmed abdulrahman ya faɗa a ranar juma'a cewa an kama mutane 22 da suke da hannu a cikin wannan tashin hankalin jami'an jihar kaduna kuma sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa an kafa dokar hana fita a kowane lokaci a yankin kasuwar magani inda aka yi tashin hankalin an kashe mutane goma sha biyar kana wasu sittin sun jikata a ji asabar yayin da wani dan kunar bakin wake yunkurin shiga wata rumfar zaɓe a arewacin kabul akwai 'yan sanda guda takwas a cikin waɗanda suka mutu waɗanda suka yi kokarin tare maharin a shingen farko na jama'an tsaro inda ya tada bam ɗin jikinsa a cewar mataimakin mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gidan afghanistan na nasaratullahi rahimi rahotanni sun ce zaɓen 'yan majalisar dokokin na jiya asabar a afghanistan ya huskanci hare-hare a fadin kasar yayin da kuma rahotanni suka ce duk da hakan an samu dogayen layin miliyoyin mutane waɗanda suka fito suka kada ƙuri'unsu ƙungiyar taliban ta yi takashedi na kai hare-hare a kan rumfunan zaɓe da duk wasu harkokin siyasa a ƙasar sai dai wannan barazanar bai hana ɗimbin mutane fitowa su kada ƙuri'unsu ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin kasashe honduras da na guatemala suna shirin ganawa kan aiwatar da dabarun mayar da dubban ayirin bakin haure zuwa honduras bayan shugaban amurka donald trump ya ba da kashedi da dakatar da ayirin tun kafin su karaso zuwa amurka an ci gaba da samun artabu tsakanin bakin hauren da 'yan sandan mexico yayin da suke kan gadar da ke tsakanin guatemala da mexico din yayin da wasu suka jingina da iyakar mexico suna kuka suna cewa akwai yara tare da su bakin hauren da sun karya katangar kwantumala ne a ranar juma'a suna kokarin tasar ma katangar da 'yan sandan mexico suka yi wanda gwamnatin kasar ta yi wa amurka alkawari za ta ɗauki duk wasu matakai na hana ayarin bakin hauren zuwa amurka talbijin mexico ya nuna hotunan ɗaruruwan bakin auren suna hawan gada inda suka haɗu da 'yan sanda na ɓangaren mexico wanda suka ja ɗamara tunkararsu su mataimakin shugaban aikin sa ido na kungiyar kula da ayyukan tsaro da haɗin gwiwar soji na tarayyar turai ya ce wani sababbin alƙaluman da aka tattara su nuna cewa rashin ƙarfin zuciyar aiwatar da shirye-shirye a siyasance su ne kaɗai abubuwan da suka sa ake yawan samun tashin hankali da ke laƙumin rayuka a gabashin ukraine inda rasha ta mamaye alexandra hogg wadda wa'adinsa na aikin kungiyar yake cika shekaru goma a wannan wata ya nuna cewa dole ne a ba waɗanda aka horar da su aiki dama su yi wannan aikin kwantar da tarzoma. labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa masu sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Borno ta ce ta dukufa wajen bude makarantu da kuma gyara waɗanda suka lalace, musamman a yankunan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka lalata. Kwamishinan ilimi na jihar, Malam Musa Inuwa Kubo, ya bayyana haka a wata hira da wakilin muryar Amurka, Lawal Sani Kona. da son samu ne hausawa suka ce gani ya kori ji da mutane za su zo maiduguri su ga hoɓasa da shi mai girma gwamna ya yi a fannin ilimi musamman makarantunmu irin gine-gine da aka yi domin tabbatar da cewa an samo ƙarin azuzuwa inda yara za su shiga su yi karatu ba tare da matsala ba musamman kuma an yi la'akari da yawanci daga cikin jama'a da wannan matsala na tsaro ya rutsa da su sun shigo cikin gari sun taru da dama a su a azuzuwa ya sa gwamnatin jihar borno ta sa aka gina wayannan sabbin makarantu domin a tabbatar da cewa sun samu sukuni sun koma makarantu su ci gaba da karatunsu kuma musamman ma muka yi la'akari da cewa yanzu da aka fara samun zaman lafiya a jihar borno akwai bukata nan ba da dadewa ba al'umma da suke suka taso wanda aka koro su daga garuruwansu yanzu za su koma gida akwai yara ƙanana wa'anda da marayu waɗanda ba su ma san inda suka taso ba ba san iyayensu ba balle ma garinsu saboda haka wannan ya zama hakki ne na gwamnati a tanadar musu inda za su zauna da kuma inda za su yi karatu domin su samu tabbacin rayuwa eh, na gaba saboda haka ita gwamnatin jihar borno ta gina makarantu musamman ma waɗannan marayu wanda a kwanan nan muna uh, tsammanin ko kuma muna zaton shi shugaban kasa ma zai zo ya bude biyu daga cikin irin wannan makarantu da muka gina musamman ma marayu domin mu tabbatar da cewa ba a sake samun wannan uh, matsala na tsaro a jihar borno ba domin in an bar yaran nan ba su yi karatu ba aka ba su a zube ba abin yi to wannan abin da muka gani yanzu din wasan yara ne kawai allah kiyaye ba ma so mu sake shiga wannan matsala ne akwai gine-gine da dama wadda cikin wannan rikici aka lalatar wa'anne kokari kuka yi na tabbatar da an samu matsugunan karatu a wurare da irin wannan ya shafa ina son tabbatar maka duka makarantu wanda suka kasance a manyan garuruwa kamar maiduguri biyu da kuma local government da aka riga aka koma an gyara wayannan makarantu din an ma fara amfani da su wayanda dai ba a samu an yi aiki a kansu ba shine wayannan uh, makarantu da suka kasance a garuruwa wayanda har yanzu ba a koma ba jama'a na ɗaɗɗar a koma kuma ba zai yiwu mu je mu buɗe wayannan makarantun ba tunda al'umma ba su koma can ɗin ba kuma su din ma in allah ya yarda lokacin da aka sami tabbacin tsaro ba da matsala ba su din ma za a gyaggyara a ci gaba da karatu a wayannan makarantu Yau yawa a da a jihar borno akwai iyaye da da suke kyaman yara makarantun zamani a wani kira kake da shi ga ɗaukacin iyaye a arewacin najeriya game da bukata da ke akwai na tabbatar da 'ya'yan sun samu ilimi wa'annan iyaye da suke da wannan ra'ayi na da ba za a ga laifinsu ba dalili kuwa shine daɗin in za ka shiga makarantar boko kamar musanya za ka yi da addininka ka sami boko ka ba da addininka shi yasa iyaye a lokacin suka tsorata suka ƙi su tura 'ya'yansu makarantun boko din amma yanzu ba haka ba za ka je a makarantun boko ma za ka samu ingancin ilimin addininka saboda haka iyaye da yawa yanzu sun fahimta cewa ba abinda ya nasa ba karatun boko da kore irin ibada da kake yi wannan idan da ne da suke tsammani a zamanin turawa an yi haka yanzu din ba haka ba kuma iyaye da dama sun fahimta musamman yanzu a arewacin kamar borno waɗanda suka shigo gari domin wannan al'amarin eh, tsaro ya rutsa da su yanzu haka ma abin da zai hana su komawa garuruwansu shine suna ganin cewa in sun je yaran su ba su samu su koma makaranta eh, inda suka riga suka fara ba saboda haka akwai canji na tsammani ko na tunani daga iyaye wanda da ba su son su sa 'ya'yansu makaranta yanzu duka kuma akasin abinda wannan aƙida na boko haram yake so ya kawo cewa karatun boko haramu ne iyaye yanzu sun fahimta cewa dole ne rayuwa ya kasance tare da ilimin boko din domin abin da zamani ya kawo ba zai yiwu ka rayu a cikin zamanin jiya a yau din ba domin yau din kana tanadin gobe kuma dole ne ka yi la'akari da abin da ya faru jiya inda aka samu kuskure kuma akwai matsala ya kamata ka gyara saboda haka ilimin boko din na ya zama dole ne domin fahimtar rayuwar yanzu kuma in za ka kasance da muhimmanci a cikin al'umma. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce gyare-gyaren da take a makarantun firamare ya sa makarantu masu zaman kansu da dama na rurrufewa don iyaye na mai da 'ya'yansu zuwa makarantun gwamnati. Ga abin da ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ilimi na bai ɗaya a jihar, Malam Shehu Usman ke cewa. Wato abin da ke faruwa na maganin gyare-gyaren harkan ilimi a jihar Kaduna shi mai girma gona kamar da kowa ya sani yana ta iyakacin kokarin shi domin a gyara harkan ilimi. A wannan mataki ne muka samu labarin cewa makarantu masu zaman kansu wato na kuɗi suna ta rurrufewa saboda iyaye sun fahimci gyare-gyaren da ake a jihar kaduna yana daukan tasiri kuma dalibai da malamai sun koma suna aiki kamar yadda ya kamata saboda haka iyayen yara sai suka ga a to maimakon su je suna biyan makudan kudade a makarantun masu makarantu masu zaman kansu me zai hana ba za su maido 'ya'yansu makarantun gwamnati ba inda yake komai kyauta ne to wannan dalili shi ya sanya muka samu labarin cewa makarantu da dama a yanzu suna ta rurrufewa domin ba yaran domin akwai makarantu yanzu da dama a jihar duk bangaren cikin jihar kaduna da ka shiga duk lungu za ka ga cewa ana nan ana ta gyare-gyare domin ɗaliban da muke samu a yanzu sun ninka ninkin ba ninkin fiye da abin da da muke da shi saboda haka shi ya janyo kuma dole ne mu ƙara azuzuwa domin mu sake accommodating wa'annan ɗalibai da ake kawo mana amma ra'ayin malamai da dama ya bambanta da nasa ga abin da wata malama ta shaida wa muryar amurka a ɗaya daga cikin makarantun da ke garin kaduna ana magana cewa ana cire yara daga private zuwa public school da gaske ne ana cire yara daga private zuwa public school domin makarantarmu da yawa ana kawo yara da ake rajistan su sabobi yanzu a dalilin kuwa inda mu muka gane mu malamai shine yawancin iyaye an cire su a wuraren aikin su to mutum ma bai ci ya koshi ba balle ma ya biya kuɗin makarantar yaro ai dole ya cire shi daga private tunda ba shi da kuɗin da zai iya biyan kuɗin makarantar shi yasa suka kawo su public school domin inda kaɗai ya ga zai iya taimake shi kenan na biyu kuma game da maganin da ake yi gaskiya kam an yi sabobin an yi renovation a makarantu da yawa kamar makarantar mu an renovating kusan blog guda biyar an gina kuma sabo guda ɗaya mai classes guda uku gaskiya wannan cin gaba ne an yi wannan aiki sosai domin yanzu dama muna two shift ne amma yanzu nan muna zuwa su daya ne muna one shift ne domin wannan karuwan na uku game da maganan fidi gaskiya makarantu ba su san yadda aka yi aka yi maganan fidin nan ba domin mu dai mun zo na ne muka ga masu kawo abincin abincin kuma ba duka yara suke samu ba wanda ake ba su a makarantar mu su ne yan aji daya da aji uku su ne kaɗai ake su abincin nan ko su teacher sun zo na ne sun gani sai dai kawai an ba su takada wanda in su masu abincin sun kawo abinci ko da rana su yi sani cewa wannan shine zai nuna cewa sun kawo abinci ranar. mu roko mu zuwa ga gwamnati duka wayannan abubuwa din da ake yi ga yara sun yi yawa a makarantu amma babu wurin zama malamai ma ba wurin zama a makarantar mu haka ma da nike magana yanzu nan za mu zo aiki ba wurin zama har ya kai yadda head teacher namu ta ce mana mu kawo kujeru daga gidajenmu haba lalace education ya kai haka har da za a ce wa malamai su kawo kujeru daga gida musamman ma maganan kujeru kaɗai ba ba facebook ma da eh, eh, shi malami zai yi koyar ma yara wannan ba taimaka ba duk wannan employment da ake yi inda dai ba iya providing wayannan abubuwan ba ko a kota cikin sababbin ticoci da aka ɗauka nan ta ce gaskiya lokacin da ba ta aikin nan ita ta gan kamar magana da ake faɗa kan ticoci cewa ba su koyarwa shi yasa yana affecting yara sai da ta shiga aikin nan ta gane cewa gaskiya malamai suna kokari ko da za ka kashe kanka ne inda kana aiki ba baka abin da za ka yi aiki ba ya aiki zai iya ci gaba gaskiya gwamnati su yi kokari su taimaka in ba su taimaka wayannan abubuwa ba duk wayannan abubuwa an gina eh, eh, classes eh, yara ba wurin zama malamai ba wurin zama to ai ba taimaka ba an yi ba yi ba amma an yi kokari an providing wayannan abubuwa na tabbata za a inganta ilimi a wannan jihar. A satin da ya gabata mun kawo muku kashin farko na hira da wakilin sashen Hausa Maryam Atom Muhammad ta yi da sakataren ilimi na karamar hukumar mai yama a jihar Kebbin Najeriya Alhaji Bello Gumbin Kure kan ƙoƙarinsu na haɓaka ilimi a yankin. Ga ci gaba da hiran inda ta tambaye shi zance isassun malamai. Matsala ta malamai hajiya <laughs> ta zan ruwan dare. Amma duk da haka mun samu malamai yan fawa waɗanga da program ɗin na gwamnatin tarayya akalla muna da kusan malami 150 waɗanda an ka turo muna masu teaching qualification amma kin san suna su cikin shekara biyu na abin duration din ya kare eh, amma halin yanzu gaskiya akwai su makarantun nan mun same su kuma mun fasin din su inda ya dace duk inda karancin malamai na haka. amma duk da haka nan muna son har yanzu ga gwamnatin jiha ta samu abin muna son a taimaka muna ko dai a ba mu kuɗaɗe ko kuma a taimaka muna da malamai akalla kowace lge a doki malamai gogaggi masu nce ko da malami 150 na ko kuma akwai malamanmu waɗanda suka yi ritaya waɗanda adda teaching qualification ke ga irin waɗannan in abin a ce a kira su na wasu suna nan zaune ba su aikin komi to ke ga idan an ka jawo su an ka sake neman alhormarsu in suna da lokaci akwai waɗanda da yawa wallahi suna sha'awar su dawo da yawa suna tuntuɓa mu es ga munan zaune har yanzu ba ku samun ko dan wani abu ku zan kai mana muna zuwa makarantar suwa to ke ga idan gwamnati ta shigo ciki ta taimaka muna an ka ɗauki irin waɗannan ritaya da malamai wallahi ke ga ana dan samu don har yanzu ba malamai kwararri waɗanda suna kai su tsahin malaman nan ya shiga malami da gidatu ya haima yan e na yanzu saboda kwarewar da a gare su ta dori Mm, shi na muke kira gwamnati ubangiji Allah taimaka idan an ka waiwayo ta gefen mm. hakukuwan ku na malamai ana ko biyan ku hakukuwan ku yadda ya kamata eh to akwai wannan korafi gaskiya albashi dai muna samun albashi kan kari gaskiya ba matsala wallahi sannan lib grant gwamnatin jihar ta alkawalin za ta biya mu ke ga mu dai ba mu da matsala dai na hakukan mu komi na mu dai gaskiya ana biyan mu idan an ka koma a bangaren ilimin ya'ya mata yaya abin yake muna da yare kware yanzu mata da an kasa makaranta amma matsalar da muka samu wajen transition yarinya ta kare firamare ko kuma ta je jss da nan jss din nan ko ss ba a bari a yi sai mata aure to wannan muna nan da uwayen kasa da hakimawa mun kafa doka sannan mun tashi tsaye muga cewa duk wadda ta kare makaranta za a yi ƙoƙari a ga cewa ta samu ta ta gaba haɗin gehen lahiya yanzu ke gehen lahiya a kasari inda ya kamata a ce mace ka duba mace wajen wajen matsala haihuwa sai ki iske namiji na ka duba mace yanzu yake ko ga addinin mu ke ga abin bai dace ba to rashin ba mu da malam eh, ma'aikata lahiya mata kuma akwai su din halayen mu na attitude namu na ba a bari su je su yi karatun sai a zo a yi musu aure yanzu ko gaskiya jama'a an waye mutane yanzu kowa ya san fa'idar boko ba sai an hada mutum ba saboda kan ga da yarinya ko aure zaka in ka aure yarinya wadda ta yi boko ta wadda bata yi boko ba ko wajen tarbiyyar iyali da tsafta da dai sauransu har ila yau a jihar kebbin wakiliyar mu ta yi hira da shugaban karamar hukumar alero alhaji abubakar sale alero kan kokarin su na ci gaba da ilimin firamare a yankin a gaskiya muna da zamantakewa da kyakkyawar hulɗa game da su shugabannin wannan ma'aikata ta ilimi ta wannan karamar hukuma bisa ga haka akwai abubuwa da yawa waɗanda suke tasowa waɗanda muke sa hannu mun haɗa ƙarfi da su domin mu tabbatar cewa mu samu uh, al'ummar mu abin da suke bukata na ciyar da al'umma na ciyar da su gaba ga da uh, sashen ilimi na farko na san akwai lokacin da muka yi yaran makarantun ne wasu makarantun ne da suka zo suka dan samu matsaloli shi ya zai kawo mana koke cewa akwai yan matsala wadannan makarantar nan muka zo muka haɗa ƙari tare da shi muka zo muka gyara waɗannan makarantun nan abu na biyu kuma na san lokacin da muka yi gina sabuwar kasuwa ta albasa a aleru to mai wani da dama wasu makarantun ne da suka zan sun kware sun ma zan abandon sai muka zo muka yi wani da muka dan yi renovating ɗinsu da waɗannan kwanon da muka ɗebe da katakon muka nemi lebo da su tare da su haɗin kansu a na italiya ɗin ma gyara waɗannan makarantun nan kuma yanzu haka azuzuwan an ci gaba da amfani da su a sannan Ah, mukan ba da tallafi game da abubuwan da suka shafi a ainihin kamar musabuka idan aka tashi musabuka ko wani lokaci idan su karamin hukuma suka italy suka aiko muna mukan ɗauki nauyin abin baki ɗaya tun daga da aka fara daga nan a inta wuzin har inda aka kai ga jiha har inda aka kai ga zone a ga emirates kenan inda aka yi ga ne jiha duka muka ɗauki larura waɗannan abubuwan gaba ɗaya sannan akwai uzura da suke tasowa wurin su e idan na seminars da workshops waɗanda suke neman mu taimaka musu kuma mukan taimaka musu domin a tabbatar cewa inda ya su halarci waɗannan workshops ɗin da seminars ɗin sun samu halarta kwanan baya ba daɗewa ba akwai wasu baƙi da suka zo su ma wurin staff verification wanda aka aiko daga can su masu nemi mu dan tallafa musu domin a tabbatar cewa an yi aikin nan yadda ya dace kuma mun bada tallafi gurgudu domin mu tabbatar da an samu ci gaba ga waɗannan abubuwa ɗin to gaskiya na ciki nan akwai abubuwa da yawa waɗanda kan haɗa ƙarhi da ƙarhi tare da su domin mu tabbatar cewa abinda duk abubuwan suka kamata mun yi yan ayyukan da mai girma gwamnati ya ba su a kwanakin ga na ga ƙananan hukumomi mun yi unhwani da wannan damar mun gyara kusan islamiyya gudan guda bakwai su ma domin mu tabbatar cewa waɗannan islamiyoyin sun koma cikin hayyacinsu kuma mun gina wata sabuwa garin dan ware kuma mun gina aji hudu na wannan islamiyya din domin ga lokacin da aka zo din nan ba su da islamiyya ma wurin amma sai muka yi wanda wanda muka gina islamiyya domin a samu ma yara ilimin addini jama'a masu sauraron mu akwai mu da ci gaban wannan hira a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai kuma jihar Katsina inda wakilin zaradin sani funtuwa ya yi hira da Profesor Haruna Yusuf na Jami'ar Abubakar tafa Balewa da ke Bauchi kan muhimmancin ilimin 'ya mace. duk wani addini da muke tattare da shi a duniya wanda yake shine ginshiƙin rayuwarmu ba kaman waɗannan guda biyun ma da addinin krista da addinin musulunci sun nuna mana cewa ilimantar da ya mace ba karamin ah, nasara ba ce ga ƙasa ga duk al'umma baki ɗaya saboda an ce in ka ilmantar da guda ɗaya ka ilmantar da al'umma ne to mahimmancin shi yana da yawa wanda ya kamata mutane duka mu zauna mu gane sannan ita gwamnati ta fahimta amfanin da zai yi ba wai lallai ita mace za ka ce in ka ba ta ilimi sai ka ba ta aiki ba a'a yadda za ta koma ta zauna da iyalin kanta ma ta tarbiyyantar da su ta nuna masu mahimmanci shi da rayuwarsu yana da mahimmanci ga al'umma to abun da ya da abin ake kaman ci gaban mai haƙarija shine da farko da mutanenmu ba kamar mu a arewa sun jahilci ilimin bokon gaba da da aka zo aka ga mahimmancin shiga 'ya'ya maza sosai wasu suka fara sa 'ya'ya matan to yanzu sai zamanto yana da mahimmanci sosai kuma mutane sun gane ba kamar ilimin da suke na kiwon lafiya za ka ga yawanci mutane suna so 'ya'ya mata su kula da 'ya'ya mata aka ba da mahimmanci to mutane sun bijimo a kan suna so lalle ya'yansu su shi wannan karatu yi kokari ka ilimantar da yakka ko ta halin an ka ba ta ilimin nan ka fita hakinta kuma allah zai taimake ta zamanta na rayuwar duniya ta kuma nemi zaman kyakkyawa a rayuwarta na lahira kai ma taimaka addu'o'i to sannan su kuma gwamnati a bangarorinsu ya kamata duk matsatsin da gwamnati take ciki ta duba ba kamar su matan nan a nemi abubuwa in ma har ba za a iya ba su aiki ba to a nemi wasu sana'o'i a cikin gida wanda za a taimaka masu da shi a ga cewa a'a an sa su sun zama abin kwaikwayo ga 'ya'yansu da sauran 'ya'yan dangi saboda ta yi karatun nan gwamnati bata ba ta aiki ba amma gwamnati ta ba ta wani abu da zai taimaka mata na neman wani halal ɗinta a cikin gida wanda zai sa duk mutanen anguwa da 'ya'yanta da 'ya'yan dangi da kowa ya sha'awa cewa a'a tun daga wance ta yi karatun nan ma bata je ta yi aiki ba amma gashi gwamnati ta taimaka mata tana cin moriyan karatun a cikin gidanta to wannan zai sa ka ga cewa mutane still an koma an raja'a cewa a ba lallai a ce yata sai ta gama ta yi aiki ba a ta je ta samo ilimin nan a cikin gidanta ma ilimin zai yi mata amfani to in gwamnati ce wannan alhamdulillah za a samu karin ci gaban kawo gicikin samun wannan ilimi jama'a masu sauraron mu iya abin da shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni ne naku iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.